ba she na zo ina program kuma wani rana in zo faɗi ba shi sa ina son da ki kokari ko kai kokari ka sha mini wannan program eh tun da kana nan the best way da kake muke so ne wannan program ka sha mana shi kan wallin ka in na da yi duk da ke bibiyan peace now media su get notified of what we did and what we are doing number one abu da nake son ka gane peace now media da kake kallo muna rike da abu uku ne shine peace now media sa'annan muna da madrasatul fikil islam sa'annan muna da ali amir foundation for the blind student wanga abu guda uku da ka gani it is a not non-profit organization registered in the united states and then registered in ghana even our logo all of them are registered mun register shi ne non-profit inda da yi muna taimaka da wala eh, muka taimaka da talakawanmu da irin abubuwa da ke faruwa a cikin kwamitin mu a kasan ghana to wannan peace hour media kenan peace hour media mun creating shi tun cikin january 29 2015 5 years muke ga for peace hour media da muke tafiya muna tafiya da community zango sa'annan facebook wannan whatsapp group kenan facebook da muka creating shi is uh, cikin june june ga 2018 muka create wannan so two years ke ga mu. for facebook kadi amma for for whatsapp group mu is a 5 years to muna tafiya kaman kan da kuka san muke tafiya da ku har kuka zo kula bibiyan abin da muke yi to yanzu rayuwa kuma kana tafiya mutum duka ba kana tafiya ba ka a wannan kake ya kamata kana tashi bisa ne kana upgrade kanka rayuwa kuma Allah na iya kai mutum ya kai ka wani matsayi shi baiwan Allah ne ya kai ka wurin to godin da za ka yi da Allah shine ka gode ma Allah da irin wannan niman da ya maka nan saboda ran tashin alkiyoma zai yi maka tambaya sun mara yau yawma izin anin na'im sa'annan kuma abin da ke nan kuma ne akwai wani abu da bature ke ce mai wai nothing nothing last forever nothing last forever duk wani opportunity da Allah ya baka ka achieve wani abu cikin rayuwanka to ka yi quickly ka achieve shi ka nemi ka rika da maza before wannan abin nan ya bugi annunka to gaskiya mun tafi da jama'a kwarai kun ga irin videos da muke yi barkata kullum video kullum wan kullum wan wani lokaci ba muna so ne muke yi amma abu dukan ya zo munasaba in ya zo ba choice a cikin zango muka ga yin shuru sheku ga mun kiya mun fito to yanzu bayan ramadanin ga abu da yawa zai sake a kan pejin mun ga kaman kan ku kuka sani da yanzu da ku zo ba ku ganin shi kuma aka nan shi sa in ka zo ba ka gan shi aka nan ba ko wani abu ya faru a cikin zango she ba ka ji muryan mu ba ko ba ka gan mu ba wangan ganga video ya gaya maka wannan mu mun stay away from wasu abubuwa bayan ramadan in Allah ya so ya yadda so ka yi kokari ka shamin wannan video akan ka don duniya muke bin mu duniya kuma muke son kowa ya sa wannan kunnin shi don mu mun zango muka fito mun san mutane zangon mu shi ka kai kokari ka sha mini wannan video saboda Allah number one muna son peace wa media tafiyan da nake yi ko tafiyan da muke yi a management mu da ko menene mu saya mainly cikin zango community mu saya da karfi mu samu pila muna sayi on philanthropist staff in na ce philanthropist kamar kana kuka sani aiki na da nake yi shine yaron duban matu marayu batunwa makafai da waɗanda ba su da shi da masu ciwo ina neman musu fi sabilillah kullum da wannan ma mutane suka sanni da yawa philanthropist wannan abu to ina bidan yanzu mu canji da abin nan system wannan abin nan ya saya da karfi fila yana saye ne muna da abubuwa da mobile money da muke yi da abubuwa da yawa da muke so muna yi muna taimaka don cikin zangon community mu people are in need in ka je bangaren arna sun sun yi shi organization suka kama shi yayi kyau kan da suka ishin ma ya zai fi namu hal international mutane na iya taimaka musu to mu ma muna bidan wa media cikin zangon mu mu sai akan wannan filan nan muna tafiya haka nan so wannan ne main goal mu da ke sai number two kamar irin live facebook da muke yi saturday sunday ko kuma ko kuwa kamar kan da ka ganna sai ina yin ga majority of time ka gani na kuma kan live program facebook aka kuma wani life life aka in ka ganni life na zo program aka to dai dace dan kawo malami ne ya zo kan wani munasaba ko kuwa ka ganni life ya dace batun wani taimako ne dan zo yi bayani in ka ganni life ya dace ina interview wani businessman ne ko ina interview wani malami ko ina interview wani sarki ko ina interview wani mutane ko ina ba da news in dai ka ganmu mu life ka ganni aka to na zo ba da news amma kamar misali wani program mu zo life life wannan duka mun pull up out mun bar da mutane samaru nan zango ke kan facebook su su ta fama da wannan abu to shi sa in ka gan wani abu ya faru facebook na cikin zango gaddame gaddame na kamar ake ce wai bloggers ko menene ka gaggan waɗannan she ni ba ka ganni na yi magana ba ko ba ka ganni ba ba ina tsoro ba ne ba ina wala abu ba ne a'a wanga video ke gaya maka mu mun kai international ne ina Allah ya kai mun nan yau mu da manya ke arkoki wasu abubuwa na nan ina ya mu duba mun wuci wannan wurin Allah ya kai mu wani wurin da alhamdulillah ala kulli alin ba dai fariya bane wai eh, wa amma bi ni'mati rabbika fa addis niman da Allah ya makanka gwada ba da mun kai wani wuri da levelin tafiyan mu to she mu ce mu da level manya ne sosai da ke saudaran mu manyan mutane ne da ke bibiyan mu manya ne muke tafiya da su a rayuwa da komi she yasa wannan abubuwa duka yanzu mun train su suna kan facebook ga yaran mu ne da muka training su mun gan kamar sun progress tun da samaru nan na mun training su yau sun progress kan facebook suna zo su yi fata su zo su yi abin programs mai kyau ba na cin mutunci ba ba na mai ba which is good so mun ya mu bar da yaran nan su sula wannan ko da an kuskure ya zo mu taimaka musu shi yasa she mu muka ja baya su su ta fama da wannan sula tafiya da shi na uku kuma shine eh, ramadanin ga da muka zo mun zo mun yi su program har yanzu aka ala ciki shine muna invite yaranmu suna zuwa suna karatun Kur'ani yara kanana so that means yanzu yaran nan sun adopt da facebook kwarai sun adopt da social media sun sanni sun san mutane kana ka gan yaro kankani ya call namba na wai bra ali fa yi karatu shan ce ga namba alaran ma ke karatu in ka duba mu da malam isa na yi da sassafe ala cika mutane na kallo na su ce su da yaran su ke kallo na don da yawa yanzu in sun masa kan facebook she su connect shi da tv su she sa yaran nan na gida duka suna kallon tv suna kallon computer suna komi kuma ga yara na awowa suna karatu to tun da yaran nan na kan facebook yau suna duban mu ya kamata mu canja laifin mu saboda yaran nan na daya in muka je kai wani abincin mutunci ko na disrespectful yaran nan na kan facebook nan she suka gani suka koyu Allah ya kama ka to lalle tun da yaran nan sun shigo cikin facebook mu da su ala lamarin karatu to ya kamata mu backup wani abubuwa da muke yi da bai da amfani duka baki daya mun peace media mun ja baya duk wani video ka kamar misali wani na nan sai ka ya aiko mana video wai mu share yanzu ka aiko muna ba kowane video ne da mu share ba domin mu kada ne muka shiga cikin kamarin mu Allah ne kama mu yara nan na koyi wani a hannun mu don yanzu yara na nan kuma wannan program na karatun yaran in an gama Ramadan each da mu zo mu zamna kamar every Saturday duka baki da muna bidan mu komo da shi muna karatu mu da yaran nan malami na karatu suna zuwa suna yi before su je makaranta da safe wannan kuma dai saya saboda tun da yaran sun adoptan mu to we need to be very careful kar mu je mu sa kanmu a cikin kuta sai sa an kaji wani gaddame gaddame na shiriri ta facebook zango she ba ka kanmu ba kai mu yi shirun mun baka da wannan shiriri ta yanzu muna bidan mu taya mu yi abin da gobe mun fadi mun mutu duniya dai ce alhamdulillah da rayuwar mu so sa'annan kamar yanzu muna da batun prisoners muna da batun tsofaffi da ke cikin community mu malasa galiyu marayu makafai prisoners in ka duba arnan ga suna zuwa su da mutane cikin prison su je su taimaka da masu sai kaya bakin titi su taimaka ba ka gani sun tanka musulman zango to mu muna bidan mu komo mu yi wannan abu a cikin zango mu ma muna fidda prisoners mu ma muna taimaka da prisoners mu ma talakawanmu da ke cikin gwango muna zuwa muna tara fi layi muna taimaka musu mu kawo su kan kamara a gansu wanda zai taimaka musu ya taimaka musu mu taimaka da cikin zango community kamar kanna aranan kuma suke yi da mu muka shirin kan shi kadan abin da muke so mu yi mawa kenan muna da masu ciwo da yawa da ke neman agaji daga wurin mu in muka saura wani abu daban akan facebook da bai da amfani to gwamma mu je muna ji da wannan shi muke kallo ne taimaka da kwamitin mu to wannan kuma kenan ina da abu da yawa da nake son in achieve before in bar duniya abin da nake son achieve yana da yawa ina da one more big big goal da ke ciki da nake so shine make sure kamin mutu na bar duniya mun use ganga power of a social media mun doki da ni da ku mun gina makarantar makafai a kasan Ghana domin da ho Ghana duka ba makaranta na makafai to gwamnatin Ghana bai taba tunani ya muna ba to mu mun tashi da ikon Allah mu sai plot da ikon Allah mu fara gini kadan kadan har kamin ni da ku mu mutu to mun yi wani abu aka nan kamin mu bar duniya da ikon Allah shi yasa wannan duka suna cikin golin mu sa'annan kuma ka kai duban nan Facebook kun ga da kake kallo ba mutanen Ghana kada ke bi na ba mutanen Najeriya ma sun fi mutanen Ghana bi na akwai Kenya akwai Bangladesh akwai yan Indian waɗanda ma ke kawo mini taimako da yawa ga wasu na nan ba mutanen gane ba ne so ya kamata su ma mu ba su akin su kan kawo irin abin da suke bida ka fahimci maganar ku yau to ya kamata su kuma da suke bin mun nan bai kamata kullum wani abu da bai da amfani kan lamarin zango kuma mu zo nan muna wani kuwa kuwa wani abu da muka gan kaman bai kara muna komi cikin laifinmu mu wannan duka mun stay away from it ina mutane ke girmama ka to ka saya wurin ka rika ba wannan ya maka karfi a cikin rayuwa sa'annan kamar kan na faɗi muku wani videos da kuka gan each and every day ina kawo su akan wangan ga facebook to yanzu ba ku ganin shi aka nan maybe cikin 3-4 days she ka ganni a interview wani malami ko wani munasaba ya zo mu zo mu saki ba kaman kan da kake ganni each and every day wani na nan shi ya so ya tashi every day zo ya nemi alifa kan facebook to wannan duka mun fara ajiye su saboda muna bidan nan ya tun zama international kun fahimci maganar ko muna bidan mu rike shi da karfi mu ba ku abin da kai ma kana kwana kala jin daɗi akwai abubuwa da yawa da ba mu sani ba a cikin lamarin islamanmu to wannan duka bisawa media da mu fara in shi abin da series muna kawo muku kula cin amfanin shi so in ba ka gani waɗansu videos abubuwa da yawa ba ka gani na kaman da ba wanga video da nake yi ma'anar shi kenan ke san kai kokarin ka awo ko ki ka awo ki kokari saboda Allah ki sha mini wannan video ko ka sha mini wannan video saboda Allah kagan kaman pizza wa media yanzu akan ka duba mun gina masallatayya a cikin kasan ghana da yana da yawa da muka kawo nan ganga muka yi kuwa muka gina wannan masallatayya mun gina abin ganga mun gina da waɗansu su na nan masallaci ne da sku da kuma wurin da abin shan ruwa bohol kenan mun gina bohol kuma da yawa sa'annan ka duba albarkacin peace tower media yau yaran makafai da ke kasan ghana disabilities ba su kuka kamar da muka bude musu foundation da ake ce mai Ali Amir Foundation sa'annan kuma muka zo muka yi eye screening daga kasan Ghana kuma shi da Accra aka duba ido tsofaffi mun zo mun yi workshop da muka ba yaran makafai certificate suka fita bakin titi na bara suka je suka nemi aiki waɗannan duka mun initiative waɗannan sa'annan ya kai karamin sallah muna zuwa a basu abinci mu tattara kudi na a basu ya kai azumi a basu layya ya kai mu yanka musu shanu tamale wa akra kumasi duka baki da muna yanka musu shanu su shi wannan duka da albarkacin ku da taimakon ku to muna bidan wannan abu yayi karfi mo mo mu so mu domin yanzu aka yaran makafan na muna bidan wannan damu ya muftara da su international su je su compete abin ganga qur'anic musabaka daga kasan larubawa su da yaran makafan wani kasan larubawa wannan duka na cikin initiative da muke tafiya kai shi sa da ma an kawo kan wannan program ka yi kokari ka shi mini wannan program don saboda mutane duka su san abin da muke son mu yi bayan ramadan sa'annan kuma ka duba mun ta zuwa muku da kamar yaranmu da suka yi karatun Kur'ani a fizayin da mu yi mai mu boost yaranmu su shiga cikin lamarin ilimi to mun ta kawo yaranmu muna interview manyan scholars mu waɗanda suka addace Qur'ani ya inda suka yi suka kai wannan wuri ya da ka yi ka addace Qur'ani ya da ka yi wan in ya ya kai batun mata bata mu mata malumma da mu zo muna kawo muku programs malamai daban-daban each and every weekend malumma mata da za suna karantar da mata kan batun zamantakewa aure muna da malamai da muka shiga su da mu zo muna kawo su akan batun sallah sallah ana gwada muna sa'annan muna da malumma da za mu kawo su a kan batun mata da ke da batun jini jini jinin isti'ada jinin biki wani kaza da ba su san shi ba da mu doko musu abubuwa da yawa da muka plan pizza wa media da ku ji dadin shi powerful one kuma international ba irin na wasa wasa ba shi yasa mun focus kan pizza wa media muna da group whatsapp daidai 9 to muna bidan hankalin mu mu focus kan daidai taran nan mutane su samu karatu ta whatsapp nan don wurin nan na ina jin dadin whatsapp groups nan ya fi facebook maganan gaskiya ni ina jin daɗin whatsapp groups nan domin mutane na kwasan karatu each and every day muna kwasan lada each and every day muna jin daɗin abin da muke yi na farko muna da peace dawa media main whatsapp group which is a five years old muna da peace dawa media main whatsapp group b ga peace dawa media learning quran ana koyin karatun ne wurin ga peace dawa media learning salat mutane na koyun kanna ake sallah ga kuma peace dawa media learning arabic letter ana koyin alif ba ta ga peace dawa media marriage counseling ana koyin uh, eh, zamantakewan aure na mata zalla ke wurin malama mana ke karantarwa yanzu haka in ka duba mun sponsor wannan malama daga kasan Ghana tana program daga kan Alfa Radio every week akan wannan True Pizzawa Media na aka sponsor wannan take tafiya sannan kuma muna da Pizzawa Media Tibbin Nabawi Prophetic Medicine magungunan da manzon Allah ya gwada a yi amfani da su su abbatu sauda su abin ga zamzam da su hulba da sunan da yawa da manzon Allah ke amfani da su ga su ajuwa wa'annan duka duka malamin nan na wurin ana karatar da mutane to kaga waɗanga abu daidai sabin yana kipu na busy each and every day in ka tambayi waɗanda ke kai da wani ya aiko wani abu da ba mu so ka ganni kamar dai ka ce ina sai ina kallon mai shi dai aiko ni to ya kamata in pay attention to those groups sa'annan kuma ga madrasatul fikir islam amb malam yusuf ya yana karatu wurin daidai tara wannan kuma ni kowane ne muna da kowane administrators da ke kai mu kamar fudu ne ko biyar kowane guda but ni ne jagoran sosai abu mai karfin shi sa yana da wahala kwarai so jama'a shi ku sa hankali in kuka gan mu muna ta wurin muna kwasan ladan muna taimaka da mutane wurin suna kiran mu ban yi wankan sarki ba mu kira malumma wani ya ce kaza kowa na kiran mu da issue each and every day rubutu muke yi rubutu muke yi ana ba malumma ana taimaka da community abu da yawa da muke yi ma facebook ba su gani ku da kuka yi kan facebook ba ku ganin waɗannan so yanzu wannan muke son su bari su yi karfi da kyau yanzu kamar malamanmu da ke kasan america nan daga kasan ghana duka baki dai mu ta zuwa muku da programs muna da manyan malamai lamarin batun zangontakan mu duka mu zo muku more and more and more programs and series insha Allah sa'annan kuma yanzu kaman mu aka fi wa mun reach wani level da ya kamata wannan level da muka reachin nan ya kamata mu haushi mu wuce har mu zo mu kai television radio station to wannan ne muke tunani a kanmu Allah muke ruko ku sa mu cikin addu'a Allah fidda muna masu hasada da ikon Allah she mun kai ta da muke so sa'annan wa Media mun reach global muka ce global shine mu ba lamarin kamar ne mu da gane kari bane an nan kasan america manyan senators da manyan executives boards in the united states muna meetings yanzu ka duba wa media mun zo muka connect mu da us bureau of uh, census muka fito da program akan batun uh, eh, sensor da aka yi shekaran da wannan kuma abin da aka bamu na fi sabilillah su ma da za su bayi na america sun taimaka mana muna tafiya da shi in ka duba islamic library channel daga kasan ghana tv station sun gan kaman bamu da eh, ya kamata mu connect da su yanzu ina cikin wannan ni ne nake dokan musu programs daga nan kasan america so kun gan levelin da allah ya kai mu ne ya kamata kana keep kana wucewa ne ba ka komo baya to wani level ba ku ba kaman ijira tv mu da su da same thing Ijira TV na connect da mu suna neman wani abu duka sun kira Peace Media shakaran jiya sun kira mu suna neman wani kauye a gina rijiya na samu muka gina musu rijiya guda yanzu aka an gina rijiyan an kare na sha muku wannan video nan ka gane maganar ku ka duba ga programs da ke kan kanmu kaman Ghana da mu gina wurin wankan gawa daga kuma shi cemetery ala buga blocks sun ba kare ba saboda lockdown gani ba iya an kare ba ga lamarin batun Eh, musabaka na Kur'ani da dai first time da dai daga kasan Ghana shi kenan muna ciki batun lockdown gani muna bidan mu duba kan dai sannan ga waɗanda da mu fidda su a cikin prison kamar ya da kuka ga muka gina daga cikin Kumasi prison da wasu abubuwa da kuka sani da shi mun gina rijiya guda daga cikin Kumasi cemetery waɗannan da mu zo mu shiga kuma cikin kauye-kauye daga Ghana mu je kaman Gambaga ga Salaga kauye-kauye muna shiga muna kawo abin da zai taimaka da talakawa mo kuma ku gani da ne baka shawa ka samu lada there are so many people da ke nan suna da kudi ajiye suna bidan su yi aikin alheri ba su san da za su sa kudin su ba shekaran jiya nan ga kwanakin ga bai dare ba wani bawan Allah suka kira ni ban san su ba ban taba ganin su ba ban san su ko ina ba wai ga nan ba an ba su ne su kira suna bida halifa a gina musu rijiya ba mutanen gane ba ne laruba ma ne Wa wance ina gina rijiya gashi na in gina rijiya guda biyu in ba su wallahi kudin su gashi a je cikin account al yanzu ban samu ina dan je gina ba ina bidan ina nake so da akwai ina muke so ba Akwai ina muke gina rijiya barkatai ba muna da wuri kai kuma da kake so a gina maka rijiya ka kira mu kana so a gina maka masallaci ka kira ni kana so marayu ka duba muna da su wannan duka ni na da marayu ka zo in baka kwanakin ga kwa ajiya da ta zo muka bata marayu tana duba shekaran jiya gama wani ya kira ni wasu marayu da na post nan guda biyu da baban shi ya mutu man ba shi sun kira daga jama wai da ta doki nauyin su mun ba ta nan da komi suna cikin wannan preparation a sa su sku a yi wan wannan ne muke son mu yi more ba wani abu na kuwan zangon na mun yi kaɗan yanzu mun girma yara na duban mu akan facebook in ba mu sa hankali ba wallahi abin da Allah zai muna akan wannan facebook ya ba mu mamaki wani abu to na asiri wani maganan da bai gano ka ba malami da malami na fada wani abu na shiriri ta bai gano ka ba you should mind your own business and then concentrate on the good thing and philanthropist stuff wannan ne aka kawo mu zo mu duniya tukunan mu mutu da ikon Allah shi sa ka duba yanzu peace dawa media kaga muna da website da zo sa'annan kuma ka make use of our YouTube page domin a lot of things yanzu na ta yin shi karfi kan YouTube page mu don saboda wurin nan akwai kuri da YouTube da su zo suna bamu muna taimaka da makafai da marayu shi yasa kuka je kuka subscribe for youtube page in peace tower media muna samun wani abu ne da damu zo muna samu she kai kokari ka je ka subscribe wannan youtube na wurin duk wani video su mu da kake bida na shekara biyar shekara biyu shekara uku me muke yi mu su wane ne maybe kai yanzu ka fara bin mu two months ne one month one year two years kai ka fara bina amma waɗanda ke bina wurin almost six seven years they know shi yasa irin waɗannan in ka zo ka ci mutuncin mu shi kaga sun kiya domin su sun bi mu ya dare sun ga menene muke amma kan da kai da ka zo facebook kwanakin gane kai ka san ni ba ka san menene muka yi ba shi ka au kan youtube video sun komi na wurin ka type peace dawa media ka masa click abin da batin nan kala follow ko wani video muka aiko yana zuwa maka direct domin muna shi a wurin da yawa sa'annan kuma mu da mu zo mu samu one single mobile money number for peace dawa media domin muna da ali amir foundation under peace dawa ne da madrasatul fikil islam under peace ne waɗannan bin duka mun bude musu mobile money so sunan madrasatul fikil islam da aka ga mobile money wurin mutane suka sa in batun wurin ne batun wurin in ya zo batun makafai ban kudin makafai duka na zuwa wurin coordinator makafai a kasan ghana shi ne Mustapha Ibrahim shi ke tafiya mini da malamarin disabilities kuma na yarda da shi shi yasa kowa ya kira shi ce ga number shi ku mai kudin yana mini accountability ya kawo video kuma ya gwada muku kamar nan to amma Peace Dawa Media dan zo muna da one single mobile money wannan na Peace Dawa ne saboda wasu mutane talakawa da ke kiran mu gefe to wannan muke doka muna taimaka musu in ya dace da mu gyara wani makaranta ne da wannan da mu doki mu yi to wannan pizza wa media za mu zo mu samu one mobile money number da shi da mu ta tafiya da shi insha Allah da mu zo mu change the life of zango facebook kai da kanka in ka zo mu da ka ji daɗin irin abin da muke yi you yourself ko makiyinmu da bai son mu wallahi ya zo wata rana shi da kan shi dai sha video mu abin da nan zo da shi yanzu aka makiyi mawo wanda ke son ya ji an ce peace dawa ya fashe to rana guda ni na sani ya sha video peace dawa domin da mu yi abu extraordinary ne da ikon Allah ba da ikonmu ba da ku. ka duba kamar peace da wanga ya take na so long so so long to achieve what I'm doing right now wallahi jama'a I did a lot of hustling before in kai na nake ga na gaji kwarai na sha zage-zage na sha cin mutunci na sha backbiting na sha kowane karya da ake yi duniya ni na sha shi tukunna kuka gan ina Allah ya kai mun ga so wahalan da na sha cikin shekaru na Fis-a-Wa media ban bani lokaci kankani wani mutum guda kankani ya zai bata mini abu shi yasa kuka gan kamar yanzu da mu gyara shi kuma yi kyau mun sha wahala jama'a muna da jama'a da ke kiran su biya muna aikin aji mu yi aikin aji mu taimaka da alazai su samu lada mu doki mutane mu fita da sunan mu te shekara wurin fudu biyar ke ga abin da muke yi kenan da umura mu te umura mu taimaka da alazai yau in kana son ka je aikin aji ba shi ka wahala ko ka umura ba ka zo peace dawa media su baka video sun how to perform hajj and umura malamai sun gani suka certify suka ce yayi kyau kwarai in ka je youtube mun zuba shi wurin in da ka je aikin aji ko da ka te umura ba wahala te kan youtube na sa a step by step approved by Ghanaian scholars an approvals. When wanda nan videos da na na aikin aji da aikin umra baka wahala in kana da plan ka ta umra da aji ta YouTube ko ka zo kan Facebook ka je ka nemi videos how to perform umra how to perform hajj step by step tun da da zaka bar gidanka preparation har ka kai makka har ka je madina me za ka yi push up mun ka muku wannan duka in kana son ka iya wankan sarki ba ka iya ba ki iya wankan sarki ba ka iya ba ba wahala kai kan youtube na zuba duka wurin mun gwada muku kan na ake wankan sarki wankan janaba shi ne wankan juma'a wankan idi eh wankan menene ya ya tundra da tundra da um, abel rafoni